This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin kwanni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana bello habib galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya bayan cikakkun labaran duniya akwai shirin zaɓe ko naɗi da ladan ibrahim a zai gabatar amma yanzu dai barin fara cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Gwamnatin Kurdawa a Iraki ta ce tana da shaida da ta ke nuni da cewa mayakan ISIS sun yi amfani da makamai masu guba kan dakarun Kurdawan. Kwamitin sulhu na yankin Kurdistan ya fitar da wata sanarwa jiya Asabar yana zargin cewa an yi amfani da iskar gas mai guba a watan janairu a harin kunar bakin waken da aka kai a arewacin iraki sanarwar ta ce binciken ɗakin kwakwa da aka gudanar ya nuna alamun gubar a inda aka kai harin kudawan sun ce dakin binciken kwakwan yana wata ƙasar da ke cikin ƙungiyar ƙawancen da amurka ke jagoranta wadda ke yaƙi da ƙungiyar isis sai dai bata bayyana ƙasar da ɗakin binciken kwakwan yake ba ko kuma wani ƙarin haske dangane da ɗakin binciken an kai harin na ranar 23 ga watan janairu ne a wata hanya da ke tsakanin birnin masul da ke karkashin ikon isis da kan iyakar siriya bisa ga sanarwar ana zaton kungiyar isis da amfani da makamai masu guba a hare-haren da ta kai a lokutan baya a iraki da kuma siriya ma'aikatan aikin ceto sun fara gagaruma aikin ceton rayuka a benetu bayan wata mahaukaciyar guguwa da ruwan da aka tafka a kasar da ke tsibirin kudancin pacific Ƙungiyar agaji ta World Vision ta yi gargaɗin cewa yana yiwuwa a ɗauki kwanaki ko ma makonni kafin a isa tsibirin. Hukumomi sun tabbatar da mutuwar mutane takwas sakamakon guguwar Pam ko da shike akwai rahotannin da ke nuni da cewa akwai ƙarin mutane da dama da suka rasu. Guguwar Pam mai ƙarfin gudun kilomita 300 a sa'a ɗaya ta lalata ƙauyuka da dama kaca-kaca ta mai da gine-gine baraguzai ta kuma kware rufin gine-gine ta kakkatse layukan wutar lantarki da kuma tuge itatuwa shugaban bratu baldwin lesdell ya nemi agajin ƙasa da ƙasa jiya asabar lokacin da ya tattauna da cibiyar shawo kan bala'o'i ta majalisar ɗinkin duniya da ke japan babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya bayyana fargaban cewa ɓannar da guguwar ta yi ta fi yadda ake zato muni wata tawagar majalisar ɗinkin duniya za ta isa venuti yau lahadi domin tantance lamarin ma'aikatan jin kai sun ce yana yiwuwa wannan bala'i shine ya kasance mafi muni da aka taɓa fuskanta a wannan yanki na pacific asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce guguwar ta shafi akalla rabin al'ummar vanuatu da ya hada da kimanin ƙananan yara dubu hamsin da hudu Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce babu tabbacin ko Amurka da sauran manyan kasashe masu ikon faɗa a ji za su iya cimma yarjejeniya da Iran kan shirinta na nukiliya nan da 31 ga watan Maris ranar cikar wa'adin tattaunawar. Ya shaida wa manema labarai cewa ba zan iya cewa ko muna dab da cimma yarjejeniya ko babu ba. Mun samu ci gaba sai dai har yanzu akwai sauran rata, muhimmiyar rata. da kuma zaɓi masu mahimmanci da Iran take buƙatar yi kafin a ci gaba. Kerry ya ce ɗaya daga cikin ƙalubalen da za su fuskanta tana iya kasancewa wasiƙa da 'yan jam'iyyar Republican 49 a Majalisar Dattijai suka aika wa Iran. Suna gargaɗin cewa shugaban Amurka na gaba yana iya fatali da yarjejeniyar da za a cimma a ko da yaushe. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya bayyana wannan yunkurin a matsayin katsa landan kai tsaye da ba shi da amfani. ya ce ba zai iya sanin martanin da Iran za ta mayar ba sai ya tattauna da shugabanninta. Yau Lahadi, Amurka da manyan kasashe masu ikon faɗa a jin za su koma teburin tattaunawa da Iran a Lucerne, Switzerland. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya ya kai ziyara karo na uku cikin wata guda a jihar Adamawa a wannan karan da nufin ɗinki barakar da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyarsa ta PDP yayin da ake ƙasa da makonni biyu da gudanar da babban zaɓe a ƙasar. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin rahoton. jigajigan jam'iyyar da suka da gwamnan jihar mr balajan gilari da 'yan takarar jam'iyyar da kuma wasu kusoshin jam'iyyar da ke zargin ma ba a musu adalci ba yayin zaɓukan fidda gwani da aka yi kwanaki to ko an wannan taro zai dinke barakar da ke akwai musamman ma ganin yadda wasu kusoshin jam'iyyar suka fito fili suka bayyana wasu matsalolin da ka iya shafar jam'iyyar pdp a zaben da ke tafe senator grace na cikin 'yan takarar kujerar senator da ke zargin ai musu kwace kuma ma ta yi bayani a wajen taron zuwa na shugaban kasa kam zai yi don taimako fada ma eh, junan gaskiya amma ka san idan ana cewa ana zuwa sassanta ai ba a san santa a rana daya yau ne shugaban kasa ya zo na da mu tun da aka yi shirmen su da aka ce an yi a abuja ba wanda so da ne eh, vice president ya kira muka zo muka zama da shi mu yi mitin yau shugaban kasa da kanshi har ya bar mu ya ce wanda yana da damuwa a cikin yan takara ya bude baki ya magana to ka gani an fara neman su na gaskiya to amma za kai labari ganin kace ga zaɓe na zuwa ya fi zama dole tun da shugaban kasa ne ya zo ya roke mu me za mu yi dole mu yafe amma yan takara da yana so ya nuna cewa ya fi kowa wayo zai gani a kuryan tunshi ka yi ma mutum duka ka mare ni ka ce ka hana ni kuka ka rufe bakina ka ce baka isa ka yi kuka ba Allah ya sa ka to ko mai sanatan za ta ce game da batun na'urar zabe wato kan rida da wasu ke adawa a yi amfani da shi to kadrida eh, da aka zo da shi kun san wannan kadrida ba taba yi amfani da shi aka samu ba sabo abu ne gare mu a Najeriya amma ni an yi amfani da shi a a ghana kuma an yi da shi a south africa abu da da zan roƙi jama'a da shi shi ne cewa dole ne mu rugume sabo don a duniya gaba da yanzu irin yadda muna yin zaɓe mu tsohon yaye ne ziyarar ta shugaba gullar jonathan din ne ma dai ta sa aka dage zuwan dan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta apc janar muhammadu buhari wanda shi ma da aka sa zai zo jihar don gudanar da wani tattaki na neman goyon baya da shi da tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar da kuma wasu gwamnoni rahoton ibrahim abdulaziz daga yula akalla amurkawa goma ne da ya sun yi mu'amala da waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar ebola za a dawo da sunan amurka jami'an amurka sun bayyana jiya asabar cewa za a kai su cibiyar jinya ta jami'ar nebraska da cibiyar lafiya ta ƙasa nih da ke jihar maryland da kuma tsibirin emory da ke jihar atlanta an yi jinyar waɗanda suka kamu da cutar ebola waɗannan cibiyoyi a lokutan baya jiya juma'a wato ranar juma'a wani ma'aikacin jinya da aka tarar yana ɗauke da ƙwayar cutar ebola yayin da yake aiki a saliyo ya iso cibiyar nih babu ko ɗaya daga cikin mutanen goma da ya nuna alamun kamuwa da wannan cutar kwayar cutar da za ta wato kwayar cutar da ta zama gobe da nisa ta kashe kimanin mutane dubu goma kasashen saliyo da liberia da kuma gini akalla mutane dubu ishirin da hudu kuma da suka kamu da cutar tun da ta bulla a watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha uku daga ƙarshe mataimakin shugaban ƙasar saliyo ya nemi mafaka a amurka bayan da sojoji suka yi wa gidansa ƙawanya jiya asabar ya ce yanzu baya zama a gida sai dai babu tabbacin ko yana ofishin jakadancin amurka da ke freetown babban birnin ƙasar ko kuwa babu wannan ya faru ne mako guda bayan da aka kori sam sumana daga jam'iyyar all people's congress ta shugaba ns bisa zargin kafa jam'iyyar sa ta hamayya ya shaida wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa ba na jin kamar ina da tsari a safiyar nan a matsayina na mataimakin shugaban kasa ya ce ya yi magana da jakadan amurka john harvard yana kuma jiran amsa amurka dai bata ce komi dangane da wannan lamari ba. cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla bari mu koma gefe ga ladan ibrahim ayawa da shirin zaɓe ko naɗi jama'a barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar a cikin shirin za mu ci gaba da duba nasarar da na'urar nan ta tantancewa ta yi a wasu kasashen da suka yi amfani da ita ne domin ko har yanzu ana tada jijin waya game da amfani da wannan na'urar na tantancewa na masu jefa kura. wanda ba najeriya ce kadai kasar farko da ta yi amfani da wannan na'urar ba ya sa mu sake duba nasarar da waɗannan kasashe suka samu da kuma waɗanda ake sa ran idan najeriya ta yi amfani da shi ita ma za ta samu domin ko dr abbati bako na cibiyar harkokin demokuraɗiyya na ƙasa da ƙasa da ke kano ya bayyana mana cewa kasashen afirka goma ne suka yi amfani da irin wannan na'urar kuma ba inda ba a samu sahihin zaɓe ba don me wasu musamman ma 'yan siyasa suke ɗari-ɗarin ganin an yi amfani da wannan na'urar ga dai dr abati bako da bayanin da ya yi muna game da waɗanda suka yi amfani da wannan na'urar akwai kasashe guda goma wanda suke amfani da ita wannan na'ura kaga dai halatta gani akwai rwanda akwai malawi akwai zambia akwai mozambique akwai somaliland akwai Sierra akwai Kenya, akwai Ghana, akwai South Africa, akwai Namibia, akwai Senegal. Kasashen kuma da suke a waɗanda suka ci gaba da masu sun daɗe da yin amfani da irin wayannan abubuwa. Kuma idan muka ɗau alal takarir kamar Brazil zaben da suka yi a shekarar nan bara wacce ta ɗauko ƙarewa shekarar dubu da goma sha hudu wadda uwar gida Dilma ta ci zaɓe a cikin awa 20 mutane miliyan kusan 120 'yan Brazil da suka yi zaɓe a cikin awa 20 sakamakon cin zaben ya fito saboda haka duniya ta haukan wani layi ne wanda yake na ci gaba kuma ko muna so ko ba masu ya zama wajibi dole ne a amfani da wannan kwakwaroto wanda yake zai ba da bayanai na mutumin da zai yi zaɓe saboda haka wannan kasashen sun yi amfani da wayannan wannan abu na wato yin bayani akan wanda zai zaɓe kuma sun cimma nasara a kenya ne ma kawai dai aka samu matsala saboda saboda suna da wato karancin suwa wutar lantarki amma duk da haka najeriya yanzu kokarin da su profesa jega suka yi sun samu shi wannan kokoroto wanda za a amfani da shi mai inganci wanda akalla zai dau awa ishirin da wutar sa a rike ma'ana ba da zai rike wuta saboda haka abu ne mai inganci abu ne mai kyau abu ne wanda zai halaya wato yin magudi abu na farko shine idan ma kai amfani da shi ka kwashe kashi casa'in cikin ɗari na yadda ake yin magudin zaɓe a ƙasa saboda akwai mutanen da suna da katinan yin zaɓe sai ga mutum yana da guda dubu biyu dubu biyar dubu hamsin ma zai ga mutum yana da shi kuma yana raba mutane idan ya yi ciniki da yan takara ko jam'iyyu to amma yanzu da aka bullo da wannan ka share wannan abu kwata-kwata ka kawar da shi duk wata ka bata yin magudan zaɓe ka yi maganin kashi casa'in cikin ɗari a na wannan al'amari. to dakta kana nuna duka ƙasashen nan da ka lissafta duka sun samu nasarar gudanar da zaben su ba ɗaya daga cikin su ta samu matsala a lokacin da ta gudanar da wannan zaɓe ta fi amfani da wannan na'ura kake nufi? alal hakika babu wata ƙasa wacce za mu ce take amfani ko ta amfani da wannan tsari na zamani wato wacce ta samu matsala babu babu wata ƙasa da ta yi don a zaben shekara ta dubu biyu da takwas mu kanmu mun je a wato zaben da aka yi a Afirka ta Kudu wanda ke ka ji abun gwanin sha'awa kuma za ga cewa ba ma wani jami'an tsaro kowa harkar ta yake a matsayin zaɓe ake na farko hula sai ka je kwatar jam'iyyar ne ma a yi kwatar ita hukumar zaɓe ta Afirka ta Kudu gaba ɗaya za ka tabbata ɗan sanda kwaya ɗaya a tsaye shi ma ko sanda babu a hannunsa bare bindiga tun mai nasara ne. To amma dakta ba gan cewa waɗannan ƙasashe da ka lissafta kuma yawansu bai kai yawan 'yan Najeriya musamman wayanda za su je kuri'a ba? Eto, eh kuma dai Brazil da na baka suna da mutane kimanin miliyan ɗari biyu wanda yake sun ma ɗan haura ma a yawa. Sannan kuma ƙasashe irin su Kenya da Afirka ta kudu za ga suna da yawan mutane kusan miliyan arba'in arba'in. Saboda haka akwai ƙasashe masu ɗan yawan al'umma wanda ke ai dama babban matsalar ba maganar yawa ba ce. Maganar yadda za a aiwatar da abin ne. amma Allah kika akwai nasara a ciki ba magana ce ta idan ka ɗauna Libya ba su da yawan mutane idan ka ɗau ƙasashe irin su Somaliland da Sierra duk ba su da yawan mutane amma dai muhimmin abu shine tsarin da aka yi da kyakkyawan niyya da aka sa akan abin da za a aiwatar da shi shine muhimmin abu Kasar Ghana na cikin kasashen da suka amfani da wannan na'urar kuma na samu damar zantawa da Dr. Mustapha Ahmed daya daga cikin shugabannin hukumar zaɓe na kasar ta Ghana. Na kuma fara tambayarsa ne, shin dakta wai ina muhimmancin amfani da wannan na'urar wajen yin zaɓe. shi abu ne da yake da muhimmanci yana da kyau kuma yana da amfani kasashe afirka duka da suke eh, amfani da gwamnatin demokrasi eh, su yi kokari su ma su yi amfani da wato eh, verification a yi amfani da wato biometric registration in ba ka da biometric registration wato eh, shi card reader din nan bai da amfani domin ana neman abin da zai iya nuna kamar eh, wani ne ko wancan ne eh, ke rike da kadin domin komin tana kan kadi yasa yana kadin da an sa cikin masin wanda yana da alaka da kwamfuta da ke da data na jama'a sai ka ga ya ciro ya nuna kamar lalle wani ne ko ba ba shi ba ne. Kisa yana da amfani sosai ya rage gadaman eh, zabe wasu su yi gadama eh, ba ba yi gaskiya ba da sauran eh, wannan card reader ko biometric identification system zai sa a yi zabe kan gaskiya. Kisa ah, mu da nan Ghana mu amince da shi kuma za mu ci gaba da amfani da shi. To, Dr. Mustapha, kana nufin ba ku samu kowane irin matsala ba da kuka amfani da wannan na'ura? Amma akwai matsala kadan da wannan kati, domin in akwai dauda ko mai ko wani abu da zai hana wannan eh, mashin ya samu ya reach kadin sai ka gan ya kawo matsala. Isa wasu sai da suka je suka sake wanke hannu wasu ma suka wanke da eh, petro wasu da coca-cola ababa sai daban-daban da sabulu duka an gani akwai wata ma da ta yi wannan duka bayan ta yi wannan duka kadin ya ci eh, ba da gaskiya kamar tabbatar da sunanta a cikin wato kwamfuta kan haka ba ta yi zaben ba. Sai matsala da akwai tare da zaben amma in ka duba eh, irin wannan matsalolin da zan ce kamar ɗaya cikin maybe kashi dari za ka samu wani abu haka ko ko bai ma kai ɗaya cikin kashi dari ba kan haka tana ga kamar amfanin shi ya fi wato matsala da ke tare da shi. To, dakta wannan shine karo na farko da kasar Ghana ta yi amfani da irin wannan na'ura ko ko ta haɗe tana amfani da shi ne? Eh, shi ne na farko da muka yi amfani da. a wato zabe da aka yi wancan da ya wuce wato 2012 shine farkon farkon yi amfani da wannan wannan ID verification machine. To idan ka kwatanta zaben da kuka yi da wadda ta kawo wannan gwamnati da waccan ya za ka kwatanta su wurin samun sahihin zaɓe ingantaccen zaɓe? Eh, zaɓe, eh, babu shakka an yi da shi amma duk da shi ya bai hana ya adawa zuwa kotu cin shari'a aka ci shari'a kamar zaben ba musu gaskiya ciki ba sai sa duk da shi sai an samu kowa kuma ya ware idanun shi ya duba kana yi wani eh, magudi. Eh, Dr. Mustapha kana ganin cewa Ghana za ta ci gaba da amfani da wannan koko shi kenan ba za ta ƙara amfani da wannan na'ura ba. Ai tun da mun fara da shi za mu don ya fi ka yi amfani da shi da baka yi ba gara a yi amfani da shi yana kashe muna gadama sosai yana kyautata lamari na je samun gaskiyan zabe. Ba da yabo ba. Sabon mu ku ban Wani arewa ku ji mu kawo. to wai me yasa a najeriya wasu musamman 'yan siyasa ke shakku a kan wannan na'uran domin ko kwanan nan gwamnonin jam'iyya mai mulki sun yi taro a birnin ikon najeriya kuma ba su kyalla wannan batu ba na tambayi dr abati bako ne ko me yake ganin abin da yasa wasu 'yan siyasa ke shakkan amfani da wannan na'ura to idan muka yi la'akari da yadda abubuwa suke faruwa na ci gaba a duniya lokacin da aka fito da yin waya ta wato sadarwa kamar irin wannan da wayoyin da ake amfani da su na zamani sai da aka yi da da aka fito da tsari wanda aka yi ake kokari yanzu ake amfani da shi na saka kati a ɗauki kuɗi mutane sai da suka ringa tsare suna jin tsoro amma yanzu da aka zo ana aiwatarwa ya tabbata cewar mutane a shirya salama aka samu a rayuwa kuma ci gaba aka samu shi ma kamar kwatankwacin wannan ne kuma yara da suke yi jarrabawa yanzu ta jam ko ta wa da shawarar jarabobi da ake yi ta hanyar na'urori irin waɗannan ina tabbatar da mutane cewar wannan tsari ne wanda abin da muke cewa globalization ma'ana shi gaba na duniya da dunkule duniya guri da izo da shi kuma ko wani ko ba jima shi ne a haukan wannan layin tunda ita kanta demokuraɗiyyar tsari ne na ci gaba da wato duniya yar yayi ko ta zamani ta zo da shi dole ne a haukan wannan tsarin kuma abubuwan da ta zo da su na yi amfani da su a cimma nasara ko a cimma ci gaba na rayuwa dole ne amfani da su kamar yadda shi ma wannan tsarin izo na wannan na'ura ta yin zaɓe. To yanzu dai saura 'yan kwanaki kaɗan a gudanar da wannan zaɓe fata dai a yi zaɓe a ƙare lafiya. Kuma yanzu a nan shirin zai ɗiga aya a madadin Dr. Abbati Bako na cibiyar harkokin demokuraɗiyya na ƙasa da ƙasa da ke birnin Kano. Sai Dr. Mustapha Ahmed na hukumar zaɓen ƙasar Ghana da Julie Gresham wadda ta sada ni da ku ni madugon shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani satin a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman kamar yadda alkaluma ke nunawa yanzu aka fa akwai fiye da yara dubu hudu da hare-haren yan boko haram ya shafa a jihar adamawa inda wasu su ke cikin halin ɗimawa game da irin halin da suka samu kansu yayin da wasu ma aka kashe musu iyaye hakanan kamar yadda bayanai ke nunawa akwai wasu fiye da ɗari takwas da ake basu kulawa ta musamman wajen duba lafiyan su sakamakon ɗimo da suke ciki musamman ma waɗanda aka kashe musu iyaye akan idanuwarsu ta hanyar yankan rago ko kuma harbi da bindiga. Leman da daga ina? Daga gefen Askirawa. Askirawa me ya faru a wajen ku? Boko Haram nan sun shiga garin babana ne suka kashe da yan wana biyu amma mamana da yan wana biyu kam sun tafi da shi shine na samu akwai wani dutse a kusa da gidanmu da sai na tsallake katanga na shiga na gudu shine na zana faɗo a yau. Yanzu ka san inda yan wanka suke? A'a. Yanzu me kuke samu? So a taimake to sai dai kuma don ganin ma an taimaka wa irin waɗannan yara ne ya sa hukumar ba da ilimin bai ɗaya wato asibiti ta jihar adamawa tare kuma da haɗin gora hukumomin da agaji gayyato ƙwararru don kula da irin waɗannan yara da kuma ba su ƙwarin gwiwar komawa makaranta alhaji dauda bello foro da ke zama shugaban hukumar ta asibiti ya ma bayyana irin matakan da suka ɗauka game da waɗannan yara Abun ya shafi sama da yara dubu biyu a gaskiya domin me wayansu ne da wannan ayyukan boko haram ya shafa a local governments kamar guda biyar ko shida yawanci yaran da abin ya shafa wayansu suna cikin eh, idp camps domin gode wa allah wannan ɗawainiyar da suka ɗauka ɗin lallai ya mana amfani domin hatta wayanda suka dan manyanta ma wannan al'amari bayan wannan cuɗanyar da suka yi da wayannan eh, masana ɗin abin sai muka ga hankalin ya tattaru har ma suka amince akan za su yi makana da kan sun bijire maka eh, gaba daya amma mun dauko su mun kawo su a nan mun training na sati biyu suka amince yanzu dai har mun so tura su ma jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta nema su ne ma ke sa ido akan sansanonin yan gudun hijiran alhaji sa'adu bello babban jami'in da ke kula da sansanonin yan gudun hijira na jihar adamawa ya yi karin haske game da irin nasarorin da ake samu. a buɗe ne makarantun nan saboda su ma suna bukatan karatu kamar da sauran yan uwa eh, da suke eh, garuruwansu da gidajensu wadda abin bai shafe su ba saboda kar a bar su a wuce a ci gaba su kuma ba suna nan ba su abin nan ba bayan wa'annan makarantu na kam gwamnatin tarayya ta bude wannan safe school initiative wadda eh, tana tallafawa ma wa'anda suke cikin wannan bala'i sannan kuma ana kokari a wa'anda suke bukatan canza wuraren eh, karatu safe school initiative tana ba da provision ma yaro ya je karatu a inda babu wa'annan eh, matsalolin Eh, saboda haka muna tsammanin wa'annan shirye-shirye guda biyu da wadda suke camp da wadda suke na canza matsuguni masu karatu za su haifar da eh, abubuwan alheri. To wai koshin ma kwalliya na biyan kuɗin sabulu kuwa na lega ɗaya daga cikin inda ake karantar da irin waɗannan yara a sansanin 'yan gudun hijiran da ke damare. Haka yanzu haka na daga cikin abubuwan da ake karantar da yaran nan ne 'yan gudun hijira eh, ana musu. ku ko? kuna karatu to ku me abcd ji ya sunanka jona asna aji nawa kuke jesus 2 ya kuke karatu a nan a ah, ne mu je muna karatu ana koyar mana karatu daga na ka zo daga kilindila me ya faru daga gudun hijira ne yanzu kuna samun karatu eh muna samu to kamar taimako ana muku eh me ake muku ana sa mana ana sa mana takarda da su jiro da su ya suna baby sanada daga na kika zo daga lasa daga lasa ana muku karatu mm. ne a bayan kin nan jaka daga ajin da ake kantar da yaran hakanan kuma na ji ta bakin shugaban malaman da ke ba da gudunmawa wajen kantar da yaran eh, sunana jakwas gama na to yanzu kaman ya kuke taimakawa yaran nan da suke gudun hijira wajen kanta da su eh, muna kwakwatawa saboda yaran nan mun gani idan muka bar shi haka muka bar su ba zai yi kyau ba domin su ne za su zama mu na gobe to kama wani wahala kalubale kuke fuskanta eh, to akwai kalubale kamar rashin takardu da rashin a karfafa malamai kamar a ce a da motivating nasu babu so wannan yana ba mu wahala ba za mu iya mu wasu malamai in kai musu magana da suke babu ba incentives ba abin da ake ba mu to kamar ya kuke tunda ba wani abin da ake ba ku ya kuke yi eh, ganin cewa kuna zuwa ku karanta da kuke yi eh to mu dai muna kokartawa haka domin muna da wannan niyya din da tamaki yara domin su girma da ilimin zamani to muna taimaka muna koyar da su domin tausayi da kuma hakuri da cikin komai wani kira za ku yi wa hukumomi eh to abinda muke bukata da hukuma idan za su yarda su taimaka mana da wasu kayan kayayyaki na koyarwa da kuma a taimaka a tilisa a dan karfafa malamai a wurin aiki. Ya zuwa yanzu ma dai akwai dubban 'yan gudun hijira da ke sansanonin 'yan gudun hijira wanda ma ke fatan za a kwato musu su ma nasu garuruwan ko sa samu su koma. Ku taimaka mana. don saboda wani ya fita haka ne kawai ni kai na ma haka na fita a gidana na su komai nawa everything to matsaloli kan da ran dama dai muna zama ne kawai to ba da muka iya ne tunda ba hanyar tafiya a tsakanin akwai wanda ba su da lafiya akwai masu hawan jini akwai kuma masu diabetes ibrahim abdulazizu sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madala yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. Gwamnatin Kurdawa a Iraki ta ce tana da shaida da ke nuni da cewa mayakan ISIS sun yi amfani da makamai masu guba kan dakarunsu. su. kwamitin sulhu na yankin kurdistan ya fitar da wata sanarwa jiya asabar yana zargin cewa an yi amfani da iskar gas mai guba a watan janairu a harin kunar bakin waken da aka kai a arewacin iraki sanarwar ta ce binciken ɗakin kwakwa da aka gudanar ya nuna alamun gubara inda aka kai harin kudawan sun ce dakin binciken kwakwan yana wata ƙasar da ke cikin ƙungiyar ƙawance da amurka ke jagoranta wadda ke yaƙi da ƙungiyar isis sai dai bata bayyana ƙasar da ɗakin binciken kwakwan yake ba ko kuma wani ƙarin haske dangane da binciken ma'aikatan aikin ceto sun fara gagarumin aikin ceton rayuka a veneto bayan wata mahaukaciyar guguwa da ruwan da aka tafka a ƙasar da ke tsibirin kudancin pacific Ƙungiyar agaji ta World Vision ta yi gargaɗin cewa yana yiwuwa a ɗauki kwanaki ko ma makonni kafin isa wannan tsibiri. hukumomi sun tabbatar da mutuwar mutane takwas a sakamakon wannan guguwa ko da shike akwai rahotanni da ke nuni da cewa waɗansu ƙarin mutane sun rasa rayukansu To jama'a abin da shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki ɗaya sai kuma can da hantsin Allah su aka mu sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagar na kowa a wannan shirin da zamu gabatar yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julia Lethas Gresham ita ta hada sauti ta bada umarni. ni bello habib galadanci nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai jima This program has come to you from the Voice of America, Washington.